A ranar Talata da ta gabata ce dai, shugaban ƙasar ta Mali Ibrahim Bubakar Keta ya yi wa jagoran ƙawancen masu adawa da mulkin nasa ta yin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa domin yayyafa wa wutar rikicin siyasa da ke ci a yanzu haka a ƙasar ruwa. To sai dai ƙawancen ƙungiyoyin na MSNC RFP wato Mouvement de Cinq Juin Rassemblement de Force Patriotic, wanda ya haɗa ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da na addinai da kuma jam'iyyun siyasa a ƙarƙashin jagorancin shahararren malamin addinin islama nan Imam Mahmud Diko ya ce ta yin a kai kasuwa. Imam Umar Diyara shine kakakin Imam Mahmud Diko jagoran masu adawa da mulkin na shugaba Ibeka. ya ce muna nan a kan matsayinmu ba mu roƙi shiga wata gwamnati ko neman tattaunawa da ita ba shugaban ƙasa ya san sarai buƙatunmu da kuma burinmu domin mun gabatar da su a gaban kafafen yada labarai na gida da na ƙetare kuma magana ɗai ce ya yi murabus kawai a cikin lumana domin ci gaban ƙasar mali ya haka dai sannan a hankali Ƙawancen masu adawa da mulkin shugaba Ibrahim Bubakar Keta na ƙara samun goyon baya daga wasu manyan 'yan siyasar ƙasar. inda a baya-bayan nan tsohon firaministan ƙasar Modibo Sidibe da tsohon ministan cikin gida janar Musa Sinko Kulubali da tsohuwar gwamnar birnin Bamako Sikadiatu suka yi mabaya ga wannan ƙawance. Dukkansu dai na zargin shugaba Ibrahim Bubakar Keta da nuna gazawa wajen shawo kan matsalolin tsaro da na tattalin arziki da suka dabaibaye ƙasar shekaru da dama. Babaru Bakum na daga cikin kusoshin jam'iyyar Sadi ta shahararren ɗan adawar ƙasar nan Umar Mariko, mamba a ƙawancen masu adawa da mulkin na shugaba Ibeka, ya ce shiga wata gwamnatin haɗin kan ƙasa tamkar yin karan tsaye ne ga tsarin dimokuraɗiyya. Ya ce a zahiri shiga wata gwamnatin haɗin kan ƙasa ke ta haddin dimokuraɗiyya ne da rena kokowar da 'yan ƙasa ke yi ta neman kawo sauyi. domin shawarar da shugaban ƙasa ya shigar mana ba za ta samu karbuwa ba domin ƙasar ta shiga wani hali da ke buƙatar sai an zauna an tantance buƙatar da kowane rukunin al'ummar ƙasar yake da ko ma dai me ake ciki za a iya cewa tsugunnata shi ba ta karewa shugaba ibrahim bubakar keta ba domin kuwa a wata fira da imam duko jagoran masu adawa da shi yayi a jiya laraba da manema labarai ya sake yin fatali da sa na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da kuma jaddada buƙatar ganin shugaban yayi murabus. Hasali ma Imam Mahmud Dikko ya sake kira ga 'yan ƙasar da su fito a gobe Juma'a domin gudanar da wata ƙasaitacciyar zanga-zanga wacce malamin ya kira ta ayi ta ta ƙare wai ramamme ya zagi maye. Yana mai cewa idan har shugaba Ibeka ya ƙi jin bari to kuwa ba zai rasa jin hoho ba. yanzu dai 'yan ƙasar ta mali da dama ne suka zira ido su ga ko zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ta mali mai shekaru 75 da kuma ke kan wa'adin mulkinsa na biyu da kundin tsarin mulki halitta masa zai ba da kai bori ya hau ga masu zanga-zangar ko kuma zai ci gaba da yin kememe akan mulkin nasa har sai ya ga abin da ya turewa buzu naɗi.